One minute.

Thank you. البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إيتانهم أذ تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما أتوا أما نوعنوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أمثلة مخالفات بني إسرائيل kun san duk abin da ke kawo masiba kamar da muka yi darasi jiya wato ana mai laifi kuma ba a bashi hankuri yana ba da ci yana ba da sha yana ba da tsaro cikakke kuma ana mai laifi kuma a ce an yi ba a bari kuma ba a yi ƙarhi ne ba to shi ne dalilin duk da yake kawo hikantunnu da kuke gani to shi na ya ce wa min amsalati makhalafati bani isra'ila cikin misalan sassaɓawa bani isra'ila da layi da al'amuran da Allah ya umarni da su akwai a halin karya, iskan mutanen wata alƙarya Allah ce kana hadiratu bahari wadda ta kasance gehen gulbi ya su kun san ga al'ada don mutanen da a bakin gulbi za ku iske karkawa ne shi yasa kun ka ga mutanen oke kowa ba sarki saboda bakin gulbi suke oke kowa ba ya? da mai mulki da liman da malam kowa ba ya. zama bakin bulgina shi yasa ba ka zaune kana kullum a kwaso a taho sai dai a yamma kuma ba a yi ka kari ba a yi ka iyawa ba a dole kai ba ka tashi kare ka. to su wayannan mutane bakin gulbi suke abinda an matsala su sun saba ma Allah bi amurin sam shiga al'amarin asabar kama kala ta'ala kama da Allah maɗaukin sarki ya ce hidaban yana mai magana lanabi ga annabi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata alhum ka tambaye su ya Muhammad ka tambaye su taubiyata don zargi ka tambaye su an ce game da alƙarya ta na hadiratu bahari wanda ta kasance gehen burbi ai mujawaratu bahari qultu baharul qultu tana karkare suna makautaka da gulbin nan da aka ce ma al albaharul ahmar wanda aka ce baharul ahmar wa a aila suna alƙarya qarya aila inda khadija al-aqaba wajen abin da a tekun nan da ake ce ma aqaba ma waka bi ya karanta musu ka tambaye su labarin abin da ya auku ga mutanen wannan alƙarya wa kana waqi a qarya wato matsalar da ta auko ga alƙarya kissan wannan alƙarya almazkura wanda aka ambata fi zamanin Dawuda a zamanin Annabi Dawudu alaihi salatu wassalam walaysa almaqsudu ma'rifati man hum ba wai ana nihi a san su wane ne mutanen ba bal almaqsudu ma'rifatu ma yaqau alaman kana mislahum abinda kawai ake so abinda aka nihi wato ayi kokari dai a gane ma'arifatu wato a san ma ya kau abin da ke aukuwa alaman kana misalwan ga duk wanda yayi zama yayi zama irin su fi tarkil imtisali wajen imbi da amrullahi ga umarnin Allah war bodi da nisanta annahi ga hanin Allah to ka ka tambaye su labarin wannan alƙarya izai aduna lokacin da suke ketar iyaka hayya ataduna sauti suna ketar iyaka wato ga sha'anin asabar Ya yasiduna da samti suna farauta fihi al ma'murina bi tarkihi fihi wanda an ba su umarni su ba farauta kihi ranar asabar an ba su umarni su ba kamun kihi ranar asabar izo ya aduna wato isa istati abin na nan istatihim wato izo aduna izo abin na zarfon da ya aduna wato kenan lokacin da suka ƙetare iyaka to wannan lokaci ta tihin ta nuhu kiyahunsu tana zo musu yau masarfihin rana asabar ɗinsu kihi na zo musu shurra'a wato bayyane ai zahiratan alama'i. kihi na zo musu bayyane ga ruwa a abin nan a karaja ibn abi shayba ibn abi shayba ya fita bi musalli cikin lissahi ne an al-hasani daga malam Hassan al-basri annahu tala malam hasan ya karanta wannan aya wasaluha amir qaryati allati kana hadiratu bahr idh ya'duna fi sabti istati mitanuhum yawma sabti shur'a kala yace kana hutun haramahu Allah fi yawmin wato kiyina a gare su Allah ya haramta farauta ta wani ne wa ahallahu lahum fi siwa zalika ya halatta musu farauta ta cikin da ba wannan ba wa kana yatihim fil yawm alladhi harramahu harrama alaihim ya kasance yana zo musu ga yinin da an ka haramta musu ka annahu al-mukhadu wato kamar al abin yake baki baki wato baya zuwa nesa mayam na'u mayam tana'u min ahadin bai hana kai ne ga kowa ko ka taho kamu ne ran asibit bai gudu sai dai ka kama kun ga wata jarrabawa ce wata jarrabawa ce Allah ya yi musu faja'alu yahimmuna sun ka shiga suna nihin su kama shi wayin su kuna kuma sai su kama kansu su ki haka dai kihin kona ta tahowa kihin kona ta tahowa hatta aka zuhu har sai da sun ka kai ba su ci jaraba ba sai sun ka kama kihin ba aka sun ka ci a abin nan wallahu wallahu biha abin nan wallahu biha Auham akalatar akalaha qaumu ya ce abin nan wallahu auhama Allah ya abin nan ya auhama wato kamar ya sanya musu a akalatar wani abinci akalaha qaumu lutin wanda mutanen lutu sun kaci abqa abin nan ya yadda ƙasƙanci fi duniya nan duniya wa ashadda uqubatan ya zama uquba fi al'akhirah kuma ranar lahira kun gani Allah ya jarraba su an ba su ranar abin nan ranar jima'a sun ka ce ba su sauran jima'a a tibi suka so aka ce to a tibi ho ibada ɗaya za su ba su ba kamar jima'a ta jima'a rana ce babba ta manya za ka yi ibada za ka yi ayyukan da ka kai wanda ka ga dama sun ka ce to ba su son tare da suka ibada ɗaya suka so sai an ka jarraba su ga su farkawa na ba sarki in ya ga kihi wato sai ya baka mamaki in ba sarki ya ga wai mulla yace na rance da Allah lil mu'mini a adamu hurmata inda Allah wato mu'mini daraja ta tahi girma wurin Allah min hutun bisa ga kihi wato musulmi ya yi kihi daraja amma saboda saɓon da sun kai an ka hallaka su saboda kihi kuma sai yi kihi daraja walakin Allah ja'ala maw'ida qaumin asaa sai dai Allah ya sanya alƙawarin mutane waɗanda sai ranar kiyama wasa'atu adha wa amar kiyama ta yi tsimautawa kuma ta yi ci. amma su kun gani Allah subhanahu wata'ala hukunci yayi musu tun daga nan duniya ba a bar su har ranar lahira ba ya abin na yawma la yasbitu wa yawma la yasbitu ranar da ba su asabar ai la yu'addimuna sabta ba su girmama asabar ai sa'ira al-ayyami wato sauran yunoni la ta'tihim fihim bai zuwa radda ba a haramta shi ba bai zuwa sai a yi ta bida ta a kasa samu ibtila amin Allah dan jaraba daga Allah kun ga yanzu kaman mu tarkawa in mun ka taho ban san yanzu da suka yi ba don na dan jima ban shiga ba amma dai kwanan baya da nika shiga wato akwai lokacin da in ka taho ga wuri ka iske gargaza kamar gurbi haka ta hole to ta tahiyarka nan ba babban masarake kake ba ta eh akwai akwai hadari wurin ko akwai kada wurin nan kwanci shi na ta shanya tana wargi da shi ka taho cin gargaza kada can yi ko kuma wurin na mugu wuri na akwai icce ciki in ka watsa birginka sai ka bari masu kama hmm. to suna da irin wannan amma can da inda duk bakin mashaya yake in rana ta yi sai gargaza ta kusa kwanta bisa kowace ta hita yin hannu haka su hole suna ta warginsu in ka samu sa'a ka watsa guda sai ka ɗebo da yawa to amma daga baya kihin ma ya canza wayo duk inda ka ga ya hole bisa ruwa ka ga ya kwanta cikin bulbi ta hiyarka to su ko Allah subhanahu ala bai sa sun ka gane haka nan ba da sun ka ga ya taho gaban za sai sun ka kitaye sun ka taho wai dole sai sun ci daɗi a cikin sauƙi shikenan an kamar da kowa ya koma diri kunga itila min Allah jarrabawa ce daga Allah Allah ya ce, kazalika haka dai nabluhum muke jarraba su bi ma kanu yafsukuna saboda fasikancin da suke yi hmm. ai walan ma sadu samaka lokacin da suka yi farauta kini ibtara qatil qarya eh, ibtara eh, ibtara qatil qarya sai ta rabu biyu ta takkasu a talatan kashi uku sulusun sadu kashi guda sun ka yi farauta wa sulusun na kashi guda sun ka ce a bari sun ka kama wa'azi wa sulusun amsa ko ana sai da wannan ya kashi guda ko sun ka ce mu ba mu farauta kun ba mu ba kowa ba mu wa'azi su yi ai sun san ya ce ka ai su yi kun ga shi ya sahi hitina in ka gane ta in an ka gane ta da nesa aka zuwa a tare ta ba a bari ta iso cikin jama'a in ta iso mutane rabuwa su kai waɗanda su ce a yi waɗanda su ce ba a yi waɗanda su ce kaza waɗanda su ce kaza fitina ya aka ji ta shi yasa kuka ga dori lokacin najeriya tana haɗe wuri guda babu matsala sai ku ga daga nan aka ɗaukar mutane abin nan har liberia su sai don su kashe wuta don in ta watsu tana iya kawo wa hannun to daga baya sai abubuwa suka zo suka yawa aka samu shugabannin da babu ruwansu da wannan tun tana laberiya har ga ta kawo nan kashe hitina aka yi an ka gane ta ku ba kyale hitina ku ce ai ba su jin magana yaran nan ba su jin magana wata rana cikin yaran ka an kai tare ta aka yi in ta shigo wadda kaka zato ta shigo ta tsaya inda take ba ta tsayawa nan wata kuti tunata la ta fi banna ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron hitina ba ta samun waɗanda sun kai zalunci cikin ku su kadai to Allah ya ce wa idza dafa ala idza qablahu وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مولكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قال wa منهم وإذ قال أمة ka كأمة لوكacin da wasu jama'a sun kaci cikin su wayannan jama'a lam ba ta yi farauta ba wa lamta tanaha kuma bata hana kowa yin farauta ba sai suka ce liman naha ga masu wa'azi wayanda kace a ba farauta lima ta izo na kawman Allah muhlikun dan me kuka yin wa'azi ga mutanen da Allah halaka su zai ai kun san tun da sun kai warauta ga Allah halaka su zai aw ma azabu azaban shadida ko shi musu azaba mai tsanani kalu masu wa'azi suka ce na wa'azin mu ma'aziratan wato uzuri na na atazuru ha ila rabbikum za mu yi uzuri da shi zuwa ga Ubangiji. idan ah, mun tahi sai mu ce mai ai mun yi hani mun ce a bari ba a bari ba mun yi hani mun ce a bari ba a bari ba nun saba ila ta don kada a jingina mu ga takaitawa fi tarkin na hai ga ga ga barin hali wala allawan yattaquna sai da su kare kansu daga farauta falamma na su ma zuke falamma na su ma zuke robe an zana labe na yana hauna hannun so na الذين ظلموا azabin. Wannan ma na su ma نسوا ما da suka manci wato suka bar abin da aka yi musu wa'azi da shi ma zo bi walam ba su dawo ga gaskiya ba to an je ya hau yanhauna an su sai mun ka tsirar da malaman nan da ka hani ga aiki mara kyau wa ladi na zalamu sai mun ka kama wa'annan da suka yi zalunci ke da'a da tawfiq sun ka ketare haddin shari'a wajen farauta ran asabar muka kama su da azabin ba'isin da azaba mai tsanani ai shadidin mai tsanani wa qur'a bidonin hamza wato bisin da ma kanu yasukuna saboda fasikancin da suka kasance suna yi ai min fatil wa'azi na saba ma wa'azi wa zikiri da kuma tunatarwa فلما أتوا فلما أتوا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين to falamma a lokacin da suka yi girman kai takabbaru an tarki manuhu anhu sun kai girman kai sun ka abin da an ka su gare kunna lawan sai muka ce musu kunu kira da ku zama birai kasu yi na kaskantattu ai sagi wa kanu ha sai ko sun ka zama birai wa hada tafsiru lima qablahu wannan shine bayani ga abin da ya gabata wato sabon Allah shi ka kawo kina. ba kai ka ce ni babu ruwana ni ban wa'azi kuma ni babu ruwana a'a akwai ruwanka kun gani a cikin abin da a cikin kissa an wato Allah ya yi umarni a kai wani gari a hallaka wasu mutane Saƙo suka yi akwai babban mallami gare su amma mallamin bai wa'azi kuma abin da suka yi bai yadda da shi ba tun da asuba da asuba ta yi ya yi alwala sai shi gona ya ta gona ya yi sallah bai dawowa sai an gama ishayi kowa ya shige kwana don ka shiga ɓannar da suka yi kun ga ganin ku sai ku ce ai shi babu ruwa na yi sai Allah ya ce a sai a halaka su sai mala'ika ya ce cikin garin na akwai mallan wani a masoyin na ba ya saba maka sai Allah ya ce inda ubihi kuwara kashi shi takwan innahu lam yatama arwajuhu fi yaqdu radda yake bai huska sai ba ta ginci ba saboda ana saba ita ya kai tun da wuri ta ce kowa da kashe shi ta ko sai da an ka kashe shi sannan an kawo da kashe mutanen gari kun gani in ka ce babu ruwanka Allah na hushi kana haɗe ni ba abin da ya dame ni kuma ka san Allah na hushi bai so ka ce ba abin da ya dame ka to za ka bi ko abin da abin da zai ma wanda ka damu da shi ba shi ma bai damu da kai ba saboda haka in kun ka ga abin da bai da kyau ku yi magana ba dole sai ku yi magana in ku yi magana ba dole a bari ba a inda magana tana sa a bari ku yanzu nan garin da akwai abin nan akwai dan bid'a da akwai mai sabo inda magana na sa a bari ko shaki ana sai so ba mai sai shaki kowa ya san bai da kyau kuma malamai sun yi wa'azi kowa ya san bai da kyau to amma an bari to wannan sai ya sa abin magana ai shirya ta Allah ce Qur'ani ce yayi fa zakir inna ma anta muzakkir lanta alaihi bi musayyid kai tunatarwa kai mai dama ita tunatarwa inna ma anta muzakkir dama kai ho mai tunatarwa kake ba mai shiryawa ba lanta alaihi bi musayyidin ba mai tilastawa kake gare su ba shirya ga hannun Allah take innaka la tahdi man ahbabta kai baka shirye da wanda ka so ka shirya walakin Allah ya ji man yasha saboda haka shi wa'azi yi ne akai ai wanda ma an kawa wa'azi bai bari ba radda ta kama yana tuna da wa'azin na yace ko can ko an ce muna kaza to yana yiwa ya zama basira ne saboda haka in kun ka ga abin da babu kyau ku yi magana amma dai abin da ya kamata ko ku tsaya ga inda ya sani duwar ka gana abu in baka san shi ba kakkace komi sai bi wanda ya sani ka wada mai malam ba kuma magana kan kaza malam abu kaza da aka yi koyi magana kai ko ko bai da laifi malam ya ce yana da laifi ce to malam koyi magana na ka mana haka, kakka yadda ka sa kan ka ga abin da duk baka sani ba in ka ce ba ka sa ka ga abin da baka sani ba za ka gama lahiya da duniya insha Allah amma kuma ka gama lahiya da mahaliccinka amma in ka ce kana sa kan ka ga abin da baka sani ba yanzu kana son yarda qala ibn abbas ya abbas abin da nan ma dari ma fu'ila bil qaryati sa'a bil furqati sa'a bil firqati sakita ni ban san abin da an kai da jama'an nan waɗanda sun kai shi ba su ba su yi sako ba kuma ba su yi wa'azi ba Ya ce ni ban san wanda an kai da su ba wa ikirama ikirama ya yace lam tuhlak ai ba a hallaka su ikirama almajirin ibn abbas li'annaha karihat fa fa'aluhu don ta yi kyamar abinda sun ka aikata shi kuma hadisi cewa yi marra anankum munkar falyughayyirhu ya yadi wa in lam sadi, fa bi lisani wa in lam yastadi fa bi qalbi kun ga wanda yayi hani da baki ne shi an da daraja babba wanda bai iya magana wato wanda ka gyarawa da hannu wa shi adda daraja babba wanda bai iya gyarawa amma yana iya magana ya ce a gyara shi adda daraja ta biyu mai daraja ta uku wanda yake shi kuma bai iya gyarawa da hannu kuma bai iya magana ya ce a gyara amma dai rai ne na ɓaci cikin zuciya ne biyo ya ga ana abu mara kyau sai rai ne ya ɓaci amma bai iya magana to shi ma musulmi na sai dai wa zalika adaful iman wannan shi ya yi raunin imani cikin masu rauni to kun ga mai rauni mai imani mai rauni ba a hallaka shi don rauni na abgadai ƙarhi imani abbaida amma ba kahiri na ba don haka za a tsirar da shi saboda haka Allah ya tsirar da waɗannan mutane don wa mata limata na ƙaumanin lafa muhlikuhum sun ce dan za ku yi wa'azi ga mutanen da Allah zai halaka wa mu'addibuhum Warawar hakim hakim ya ruwaito a ibn abbas ya annahu raja ilai ibn abbas wato ya dawo ga fahimtar wannan wannan almajiri Ikirama. ai ila kauli Ikirama ya dawo ga magana ikirama wa ajibahu kuma magana ya bashi shawa wa hada akhir hadhihi ibra wannan shine karshen wannan kissa wato wannan ishara sun maja abi kalamin amin sannan ya zo da magana haɗaɗɗiya da wa'azi ga wa'azi wa tafkiri da tunatarwa an makalafata amrillahi game da saba mu'minin Allah Allah haka ma da muka karanta jiya ina gaya muku Allah na da hankuri don ya ce waya abu an kasiri yana hankuri yana rangwame ga abubuwa da yawa amma fa bai hoyar da aka rina shi kamar mutum na yana zaune ka take kawa ce ya yi ka ƙari in kuɗi na ya yi ka kuɗi in ƙari na ya yi ka ƙari in baki na ya yi ka baki in ilimi na ya yi ka ilimi ka take mai kawa ya ce don ka ce na take duk abin da za ka yi to in ya kyale ka yau gobe ka taho ya kyale ka ji kam ka take kawan nan kila ya kulle ka bugu sai a tashe ka <laughs> to to haka nan Allah yana da hankuri amma ha a riƙa yi mai da an ka ga dama yana ce a ban su kana ta ko ban so ko ba ka so yi ne to Allah fa ana mai haka nan wa to wata rana ha ana cin ma hankuri ne irin wannan shi ya kai mutanen Nuhu ga halaka an yi ce musu wa'azi sun tafi gyarawa shi ya kai mutanen Hudu ga halaka shi ya kai mutanen Salihu da sauran annabawa hmm. فقالت الله ياتي سبحانه وتعالى وإذ أبنا وإذ تأذن ربك وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم to wazkur yahuda ka tuna ma yahudawa wa man yakata dibiyan da wanda ka koyi da yahudawa idan abin nan zarfo ma'dufun alama qabla idan wato lokacin da zarfo wato kenan abin nan zarfo zaman lokacin da ita adana rabbuka lokacin da ubangijinka ya ba da sanawa don a ta'abin kiran sallah wato sanawa to ka ammata lokacin da Allah ubangijinka ya ba da sanawa la yaba sanna alaihi yace yahudawa lalle zai aiko musu ai al yahudu min bani isra'ila yahudawa cikin bani isra'ila zai aika musu ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama ko yaushe zai rika aiko musu da wani mutum man yasumuhu su al'azabi wanda zai tsantsana masu azaba da muni da dulli da ƙasƙanci, wa akazil jizya da karɓar jizya Ba ba ta alaihin bakwatu nasar sai ya aika musu wani da ake ce bakwatu nasar fakatala ya kakkashe su wata bahun ya kame su matsayin bayi shi yasa kun ga sun wasu kasashe daban-daban bayi na sai su a ɗori eh, yana sai su suna zama bayi ga wasu mutane wadda raba alaihi marjiziya ya sanya musu jiziya wato ya sanya musu jiziya daban-daban kuma abin nan bayan wannan fakanu yu'adduna ha ha'ilar majusi sun kasance suna ba da jiziya ga majusawa majusawa waɗanda ba su da addini kowane iri su aka ce majusawa haka yahudawa sun kananna suna ba da jizya ga majusawa ila an ba asallahu na muhammadu har lokacin da Allah ya aiko annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam raba ha alaihi shi kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsora musu jizya sun masallada alaihim hitila sannan ya daga baya da sun ka koma bijirewa sai Allah ya sallada musu hitila al almani wato mutumin almaniya lahun ya kakkashe su to wala ya daluna kadalika ba su gushewa haka Allah ne musu azaba yana aiko musu masu azabtar da su ilawa mai kiyama har zuwa ranar kiyama wannan ka'ida ce ta Allah ya yi wannan alkawari ga Yahudawa yanzu za ku ga kamar an daɗe ba a ko musu ba abinda duk kun ka je Allah ya alƙawari gaskiya ko kun ga ba ku gani ba su sun gani inna rabbaka lasari'ul iqab lalle Allah ubangijin ka mai tsanan mai gaggawa azaba ne liman asahu da wanda ya saba mai kwacce aiki ne sabon Allah to ya jira ko sana'a kaka yi wadda ka san ba ta da kyau ka sani ka bar ganin ka samu kuɗi ka bar ganin ka samu kuɗi karewa za su yi maka canza su ba abu guda ka sa kudin ka su tabbata in Allah ya shirya ka ga tuba ka canza sana'a amma in dai kana bisa gare ta to ka jira abinda duk ka ji Allah ya ce gaskiya na ka bar ganin abin nan kana ce mutane ba su da wayo ai kai an mai wayo za ka gane baka da wayo lokacin da gane ya ka koma ta da umarni wa inna rabbaka lasari'ul iqabil man asaw lalle Allah ubangijinka mai gaggawa azaba ne ga wanda ya saba wa innahu kuma shi Allah la ghafurul la ahad da'ati mai yawan gafara ne ga mutanen da'a rahimun bi hukumi rahama ga su ya Allah ya ghafurur rahim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana ka kara mana imani da lahiya ka zaunar da mu lahiya da albarka sunayenka da ka maɗaukaka ya ga rahim rai anahu وقبعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقد دعناهم منك كتس بني إسرائيل mun ka kakkasa su farraqana hum mun kararraba su fil ardi cikin kasa umama da kasa guda suke sai dun mun ka wace su da ciki domin wato Allah ko wani gihi ya soyawa mutum azaba yana iya mai sai Allah ya raba su ga ka da dan uwa amma ka iya zuwa wuri ne don yayi nesa gare ka kai nesa gare shi wannan nau'i ne na azaba mun ka kawawace su cikin kasa firakan mina wa masalihuna cikin su akwai mutanen kwarai wa hum alladhina amanu bi muhammadin sune wa'anda sun kai imani da muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hasana islamuhum musulunci su yake to wa'annan su a mutanen kwarai wa minhum nasu duna zalik cikin su akwai wasu mutane wa'anda su ba salihai na wa humul kuffaru wal fasiquna sune kahirai da fasikai kun ga akwai mutanen kwarai akwai wa'anda ba na kwarai ba wanda an na kware wanda ya abin da an kasa shi wanda an mugu wanda ya kiyan abin da an kasa shi wa balawnahum bilhassana hasanati mun jarraba su da abubuwa masu kyau bin na'ami da ni'imomi wa ati, da kuma abubuwa mara kyau an nikan azabobi saboda wannan sabo da suka yi mu jarraba su da abubuwa daban-daban la'allahu yarje am tasqihim dan su dawo daga fasikancinsu kun gani ashe Allah in ya jarraba mutane da abin da ba su so yana jarraba suna la'allahun yarji'u jama'a ku yi kokari abubuwan da ake yi waɗanda ba su da kyau mu yi gyara fitinar ga ta Najeriya ta ishi kowa fitinar ga ta ishi kowa babu abin da ka gusar da ita sai gyara ku bar zura ido ga kowa ku zura ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi dai kun kawalayi kuma shi ya jarraba ku to ku dawo gare ya kawo muku sauki kuna ganin wasu ƙasashe yadda aka ta ƙoƙari a halaka su sai an yunƙuro an yunƙuro sai ku ta musu sun dan riƙa shi gwargwaro da eh, suka iyawa amma mu an saki abubuwa haka nan an yi ta tabbatuwa abubuwa kowa na taimawa da ya ga dama sabo bai bari a zanna lahiya bai bari a zanna lahiya Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da teku. Abubuwan sabo Najeriya yawa gare su. Yau jama'a ko farashin kaya ku dibe shi ku gani. Kwanaki wani ka gaya muku. Buhun shinkawa mai toliya dubu hamsin da biyar. Ni waka gaya muku. Da ni faɗa wajen wa'azi kuna ji shugaba ya agaji ya ce wani buhu da nisa an ka tsohon ya ce da an ka kawo ya tasha shi ya ɗauko ya kai min gida. don ya ba da shaida cewa ya gane shi dubu hamsin da bai arka ne shi yau nawa yake dubu ɗari da nawa ku ji wanga irin abu a kudi yanzu yanzu kawai don azumi ya zo kawai don azumi ya zo ku kame komai ku riƙe duk ku cika sidorin ku bori sannan ku ce Allah ya ba ku fazana laya shi yasa kuka je ko ina kasuwa sai ta cika da abinci kasuwa abinci ku ji an ce gobara ta ta kwana cikin ta ta yi ne ta kwana cikin ta tana kuna a ku wannan abincin da sun ka sai azumi ya yi kusa sai sun ka sai sun ka ɓoye Allah ya ce abinci za a ƙone shi babu abincin gare su tunda ba su bari talakawa su ci ko su kasa ci wani har da kuɗi ne ya aje ciki Allah ya ce a ƙone kuɗin duk jarin na shi a ƙone talauci ya tabbata gare shi ma ya tsaye wa da talakawa ka tsaye shi ma ya jiya wani suka ji irin wannan ga abubuwa suna nan jama'a ku rika tunani ku dibi waɗanga abubuwa ku bar dibin matsala kanku kawai ku dibi matsala kanku da matsala jama'a biyu aka dibawa kan ku zama da ido guda ɓangaren ku dai kuwa gani ku dibi ɓangaren jama'a su ma mutane na kama ku ba cewa an kai ku yi kasuwanci ku haɗe ku musulunci bai yadda a yi kasuwanci a faɗi ba bai son a yi kasuwanci a faɗi amma ko musulunci bai son a yi cuta ga kasuwanci Allah ya gafarta mana amin fa haula alladhina taqaddama dhikru wadanga da ambaton su ya gabata kana hada haluhu wannan ya zama shine halin su qabla zamanin nabiyina kamin lokacin annabi mai yi sallallahu alaihi wasallam muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amma ba da ba da mabati amma bayan an aiko shi alaihi salatu wassalam fa ma baqiya minhum salihun babu wani hude da ya rage wanda an na illa man ita na addinin islami sai wanda ya rungume ya rungumi addinin musulunci wa huwa qawluhu ta'ala shine magana Allah subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim fa khalafa min ba'dihim khalafu خلف ورثوا الكتاب ياخذون أرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون من بعد halifa bayan wucewa wadda sun kitaba su sun gadar sun sun gadar da littahi wari sun kitaba sun gadi littahi a taurata an abaye sun gade ta ga babanninsu ya ku zuna da hadal adana suna karɓar wannan nau'in kayan wannan kaskantacciya ai ku damu hada da dani wato kaya na wannan abu mai dauɗa ai zakarufin hayatin duniya wato kawace kawacen rayuwar duniya min halalin wa haramin suna neman su tara da halal da haram Lishin shiddati maradihim saboda tsananin abin nan rashin lahiyar su na hamihin da kwaɗayinsu su ƙuluna suna cewa sai gufaru na, ma mafi Allahu abinda muka aikata za a gafarta mana malamai na fa an yi alkawari da su kuma sun karanta amma sai suna karkacewa da gangan don bida abin duniya waya ƙuluna suna cewa sai gufaro na za a gafarta mana ma Allahu abinda muka aikata kuma gobe wa in ya taimu arabin mutulu in wani kaya irin wancan na jiya ya zo musu kuma ya ku zuhu sai su sake karɓa ta wa in ya taimu arabin mutulu ya aku zuhu wa halu abin da aljumla halu ayyar ji'o'a juna almagatira sai su karɓa kuma suna neman suna kwaɗayin a gafarta musu wa wahum a'iduna ila ma fa'aluhu kuma suna masu dawowa ga saƙon nan da sun kai musirruna alaihi suna dogewa ga shi walaysa tafi tawrati wa adul maghfira cikin at babu alkawarin yin gafara ma al ba kamar mu musulmi na ba Allah ya ce innakum tuqti'una una layla wan hara, ku kuna kuskure kuna aikata sabo da dare da rana wa ana zonu ba jami'a ni ko ina gafarta bai gaba da to ba saka ni ku nemi gafara garin ina gafarta to su ba su da wannan alƙawari su idan mutum ya doge ga banna ba ya dogiya ga banna ya kuma bayi a ba su da irin wannan alƙawari kuma sun sani malamai ne Allah ya ce a alam yukhaz alaihim mithaqul kitab ba a karbi alƙawarin littafin suna a taura ba ga Yesu ai a sualu ƙari, tambaya ta neman tabbatarwa ne ai kada ohiza an karbi alƙawarin ga Yesu wal idafa wato misaqul kitabi bi ma'ana fi ai misaqul bil littahi alƙawari cikin littafi, ba a rike alƙawari gare su ga littafinsu su ba ba su karanta ba an sa sun karanta an ce to Allah ya ƙulu alallahi illal haƙƙa. kar su haɗi magana su jingina ma Allah kowace iri illal haƙƙa sai ta gaskiya kawai wadda su kuma sun karanta wadda su ma fihi sun karanta abin da a cikin littafin kuma adabun ala yu'qad an riƙe alƙawari gare su kuma wadda su ma fihi sun karanta abin da a cikin littafin walima walima walima kadibu alaihi don yi sun kai mai karya. wali makadibu alaihi don yi sun kai karya gare shi bene tuwatin magafirati ilai sun ka jingina mai gafara ma da kuma cikin littafin ya rubuta musu bai ce a ci gaba da sabo yana gabata bai ce haka nan ba to don mai sun kai mai wa wadarul akhirah gidan lahira wato abin nan aljanna khairul lil ladina yattaquna tayi alheri ga waɗanda sun kai takawa ay ya'maluna bi muqtada al-kitab wa'anda suke yin aiki daidai da yadda littafin su yace wai tarkuna al-harama suna barin abin da ahara to afala ta ta'qiluna ba ku yin hankali bitai al-khidab lil muslimin ku musulmai afala ta ta'qiluna ba ku yin hankali da abin gada yahudawa suka aikata da abin da an kai musu ana magana da musulmi ne a tabiru bi mamada don su yi lura da mutanen da sun fauce. wa ma asaba min masa'ib su lura da masibobin da ta samu na gabanin su na masibobi bi sababi makalafatul kitabi saboda sun saba ma abin nan littahi ke kauli ga magana wal amali da aiki wa qura abliya'i kuma afala ya aqilun ai alkhalqu halifofin da aka sanya wa'anda aka ce fa khalafan min ba'din khalqu su halifofin allazi warisa ba wa'anda sun ka gadi littafi wala ya bi muqtadahu ba su aiki da abin da littafi ya hukunta mana yahudi na yahudawa to afala ya aqiluna ba su yin hankali saboda haka abinda aka so mutum ya zama mai unhani da basira hanya da kaga wani ya bi bai ji daɗi ba kai in dai kana da hankali in ka tashi ta yi a kakka nan hmm. tambaya ka ce ina wace hanya ta yi sai a faɗa ma sai ka bi amma ka ce babu ruwanka ko ka ga wani ya faɗa cikin halaka kai ma wai dai ka samu kuɗi kai ma ka samu kuɗi kana cewa ai in ai wannan sana'a da kuka gani yanzu babu sana'a mai bada kuɗi kamar ta babu ko sana'a da za ta baka bala'i kamar ta in kana kama kanka kama kanka kaji ba ta Allah ba ba ba ba sani abbai da ba ba ƙarhi abbai da ba ya san duk abin da aka yi ya ga duk abin da aka yi kuma yana da ƙarfin da zai iya kawo mutane ya ce ma ka bari ka ce ba ka bari ji tsoron mai ƙarfi in ya yi hushi da kai ji tsoro ne kamu ne aka za azizin muku ta Allah ya kare wallabi ne masu kuna bai kita wallabi na yi masu kuna bai kita bi wa aqamu salat wa aqamu salata inna la nudi'u ajran muslihin wato malamai gare su in kai laihi sai ka to inda malami ka dan iza mai wani abu sai ce to ai ba komi ba komi a yi ai tun da dai kana gyara ai ba komi haka suke yi sai ya ba malamin wani abu sai ya gyara mai ɓannata ya san ɓannata ko malami ya san ɓannata haka suke yi kamar dai wadda kun ga ana yi yanzu ni na ga wani mutum ha gwamna ne na haɗu da shi abin na a mina waccan ta arafa an dawo daga abin nan an dawo daga daga makka an dawo mina ya kwana gobe ci gida na sai ya ce a kiro ni na taho ya ce to gida ya kasanta ya zai koma gida yanzu na ce to kakka koma kwana uku daga wajibi na ya ce ai an ce ana ba da rago na ce kakka bai wanda lalura ta kama ka ba da rago kai ba ka da lalura ko ka ba da rago zunubi kana ya ce mallan kai ko mallan a kai ko mallan kai ko mallan a yadda ya shi kenan ni kan sai na tashi ne ya ta daga wuri ne na ta sai ya kira wasu malamai manyan malamai na ya ciro har da malaman garin ga ciki malam ya kawo dala ya raba musu da kwan sai ya ce to gida ya kasanta ya lokaci haɓar ranka ya zaɗe ai ayo abin nan ko kata ya kasu da ana ba da ragu ka ba da ragu sai ya biyo inda nake ya ce to mallan zan wuce Eh, wai sai an to a faɗa mai malamai sun ne batawa sai daga ba ni ji shi cewa la malamai sun lalace ya gane a shefa ta wata sayanta na yayi ya gane ta kuɗi ne ta yace sun lalace to wata shekara na haɗu da wani su sun biyo shi sai ni tashi ina zaune a bisa wata hanya arfa sai na tashi tsaye da na ganai ina ba dan motar da na hau sai ya biyo ni ce alagawa ta mala yake tsaya sai da ya wuce ci tsaya ya dawo ya ce wallahi ba malam ka bace alagawa ta mala ni ce ni zan cewa na ga malam kake ya ce ce dan cuwa-cuwa ya ce wallahi ba malam nake ba dan cuwa-cuwa nake kuma tare da mutanen ga suna baya gare shi yace shi dan tuwatuwa na to suna kawo gaba tawa a sai tuwatuwa a ba su kudi sai su musu wasa jama'a wanda ya waɗanga abuwa arfafa da mina makka wajen aiki hajji ya ce tun da can ya baro shi saboda kuɗi tun da can ya baro shi zunubin da ya kwaso kila da nan har zuwa ba da bai iya biya ne to jama'a wanda ɗan hitintin nuna da yake ga sunan sun yawa jama'a ku ji tsoron Allah arziki Allah ka ba sai in ka ga baka samu ba shi abba ya baka ba in ka ga kana da rabo cike baka zai yi babu abin da yabba waye shi la yujizu shay'un wala ta'azamu hmm. babu abin da yabba waye kun babu abin da ya girma ya hana ma mutunci babu abin da ya girma ya hana ma mutunci saboda haka ku ji tsoron Allah musamman ku matasa su dai ku kama kuɗi ku dai ku kama kuɗi shin mutum na kun kaga ya kama kuɗin yana nan yanzu ya shabu ne yanzu wani mai kuɗi na amma yau magana gada aka bai da abinci zai ci gobe kuɗin sun tafi to ku ji tsoron Allah ku bi hanya mai kyau Allah hushi ne ba da daɗi in an kacin mai hushi ne bai da daɗi Allah ya kare wallazina yumsikuna bil ta wa inda suke riko da littahi minhum cikin yahudu fa aslamu sun ka musulunta wa qamat sun ka tsaye da sallah ka abdullahi bin mas'ud wa ashabi kama abdullahi bin mas'ud da abokai ne Allah ya ce to duk waɗanda sun kai imani sun ka tsaye da sallah da kyawu inna la nadi'u ajra na masu gyara kamu ba malala da aikinsu duk waɗanda ka gyara ba malala ta aikinsu saboda haka ka zan mai gyara duk abu duk rigima gari ko ganin ana yi Allah ya san masu gyara cikin mu ya san mabanata kuma ya ce ya alƙawarin bai gyara bai bata ladan masu gyara saboda haka in dai mutum ya yi niyya mai kyau yana tsayawa bakin karatun da ya sani yana gyara gwargwadon iko ne da kai baka yi walakanta shi kuma baka hana mai ci baka hana mai sha wanda duk ga ka sa babbar riga in yana son tabbatar ta kai shi ma ya sa samu ya kai in ka ga ka samu wata ni'ima sai ka ga shi ma Allah ya bashi kai ma da ka kibi ne ya baka bale mai bi ne to a yi ta kokari a yi ta gyara jama'a a kauce mu hanyoyin sabo su ne suka kawo mu cikin wannan haɗari inna la nadi'u ajral muslihin aljumlatu khabrun alladina wa bihi wad'u az-zahir cikin wannan akwai al-wad'u az-zahiri mawdu' al-mudbir inna la nudi'u ajra muslihin ai ajrahum ba mu lalata ladasu wa bihi tanbihun cikin wannan tanbihun la akwai tunatarwa gare su ala anna man yumsiku bil kitabi kama huwa cewa duk wanda ka riko da littahi wa da littahi yake babu canji duna ta harifin babu karkatawa wai musala da kuma yana tsaye da sallah musulmi shi ne mai gyara duk wanda ya zama ya tsaya bisa ga littafin Allah da agga hannu ne gurgudun iyawa kuma ya tsaye da sallah to wannan ne mai gyara saboda haka jama'a ku yi kokari ku rika kwatanta abubuwan da aka karanta muku ku yi kokari ku rika kwatantawa ku yi aiki kuma ku tsare sallah da kyau ku tsare sallah farilla ku tsare sallar nafila kun gani cikin hadisi a abin nan ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu kun ga kamin wannan Allah abin da ya fara cewa man adali waliyan wa qad azantu bil harb har ya kawo wa ma yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil bin nawafili hatta uhibbu to kun gani yawan salloli na farilla da na nafila yana sa Allah ya so mutum abinda adda waya Allah ya soka shi adda waya don bai son ka sai ka so shi shi yana da bayi da yawa irin kada waɗanda sun ka hika kai ba ka da Allah guda iri ne shi yana da bayi da yawa irin kada waɗanda sun ka hika amma kai ba ka da Allah iri ne in bai baka babu mai baka to ya kamata ka fara so ne kamin kai magana ya soka ka so shi ka yi abin da ya kamata ka samu na ibada ka rika da kyau musamman ku matasa kuna son jin daɗi amma ba ku son wahala yau in matasa na wa'azi in ka ce shirin jin daɗi dai aka ka ci naman kaji ka ci naman rago ka yi kaza ka yi kaza so ka ci nama ba a gwada ma wadda za ka yi ka samu nama a gwada ma wadda za ka yi ka samu nama mana kawai sai a shirya macin nama ba a waɗa ma wadda za ka yi ka samu shi ba sun iya shirin cin daɗi amma kun ba su son wahala su yi da ɗan daɗin jama'a daɗi ba a samu ne sai an biɗe shi to matasa zare dan ke kuka yi wanga lokaci da muke ciki ne ku zara zan ce ku yi ibada ku rage surutan banza dobi ku rage ayyukan ɓanna manyan wayoyin ga daga hannun kuna ta mace mace ku rage masu su ku wasu ibada azumi na muke ciki ne ku kama bakinku ku yi karatun alkur'ani ku yi azkaru daban-daban na abin da Allah ya ba ku ɗiba ku yi sadaka ku ɗiba ku yi alheri wannan shi zai taimaka maka in ka ba da sadakar naira goma akalla a baka naira naira ɗari wani na ba da naira goma a ba shi naira ɗari bakwai to ga azumin ga duk wanda ya ba da naira goma ga aikin alheri Allah ɗaya ya san ko nawa a ba shi ta wuce ɗari bakwai matasa lokacin bidana yanzu jikin ku lahiya da yake ba ku da matsala ko wace iri amma sai kullum ku tunanin wai ku ji daɗi yaro ya tuye zaune waya ɗaya nan ya matsa nan ya matsa nan ibada za ku yi ku samu daɗin kamin a yi shirin ci wa'azozin matasa duka inda ka ce lissafin cin daɗi su kai to in ayi lissafin cin daɗi ayi lissafin bai ɗan daɗin ko ku sai a so a baka zuciyar mutane a sa ka zo ki ka kwashe kawo mutane wajen daɗi za ka yi a baka amana ka ce amana wai can daɗi za ka yi an ce ka kai mawa ne ka ce ai mabukaci na ko kai mabukaci kake kayan mutane ka zanna ka ce wai can daɗi za ka yi haɓa matasa ku yi makan ku kiyamar mallaye. Allah ya taimake mu da mu da ku baki daya Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makoman mu sai mai yi wa Annabi masallaci sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم يا من خلق الخلق بغير مكان ويا من بسط الأرض بغير أعوان ويا من دبر الأمور بغير وزير ويا من يرزق الخلق بغير مشير كما كامنا الله كغافر تامنا دكان ذنوبهم الله كغافر تامنا دكان ذنوبهم الله كقارا من إيماني da tsoronka Allah ka ƙara mana ibada da ikhlasi saboda albarka sunayenka Allah ka ashi azumin mu Allah ka ashi ayyukan da muke aikatawa Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin Ramadana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka raba mana da safonka da sha'awa saboda albarka sunayenka ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta mu yannan su da kannan su ka gafarta mu iya da iyali da zuriya uwayen saboda albarka sunayenka ka sa aljanna makoman Allah iyalan mu dukkan su Allah ka shirya mu ka shirya su Allah ka shirya mu ka shirya su iyalan mu Allah ka shirya ka shirya mu ka shirya su Allah ka sa musu albarka ka ƙara maka imani da layi. Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma su da su da albarka sunayenka Allah ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah mun roƙe ka Allah ka riƙa mana su Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah da daraja sunayenka ka kare mana su daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mana su daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu maroke ka Allah da albarka sunayenka duk wanda al'amura sun kasance Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu Allah ka kyautace karshen mu kana yanta bayi a cikin dare da lokacin buɗe baki Allah ka sa mu cikin wayanda ka yanta sa mu cikin wa'anda za ka yanta duk alherin da yake saukowa a cikin wannan wata Allah ka ba mu rabon da ya tsira na kowa yawa sharrin da ke saukowa ko Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobin ka mu da uwaye da su da kakanni da yanne da kannai da iyali iyali da zuriya uwayen Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan na mu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana ka amintar da mu ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da salama ga annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma وصل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله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 Thank you.